أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم بلونا من سافية الهميس. اليوم منى تفك زوجا ربي الاخر جرار النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم shekaru 441 daga makka zuwa madina wanda kuma haka ne daidai da biyar ga watan disamba shekara ta 2019 miladiya kamar yadda aka saba kowane mako irin wannan na alhamis muna haduwa da ku a wannan masallaci mai albarka domin wannan littafi ko darussanmu wanda dan mako uku kenan ba a yi karatu ba saboda uzuri da lalura na rashin lafiya kamar yadda kuka sani suna amfani da wannan dama don mika godiya ga dukkan ɗaukacin yan uwa waɗanda suka taya mu addu'a da fatan samun lafiya wasu masu zo da kansu wasu asibiti wasu gida wasu kuma sun kira waya su dai muna fata Allah ya saka kowa wada kai Allah ya saka kuma cikin mizani wanda tun wannan lokacin wannan shine darasin mu na farko da muka dawo kuma kamar yadda kuke gani alhamdulillah lafiya ta samu muna fata Allah ya dawo da ita ya kara mana lafiya gaba ɗaya mu wannan littafi na al'amana idan ba manta ba kamar da kuka bayyana muna shafi na ashirin da takwas muna shafi na ashirin da takwas kuma malam yana bayani ne akan wata gaba mai mahimmanci wato ita ce aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma shine abu ubaida amir ibn al-jarrah wanda malami ya bayani a baya cewa kebanta sunansa da cewa shine abinciken wannan al'umma ba shi ke nuna cewa sauran sahabbai ba su da amana mai a sahabban annabi dukkanin su amintattu ne wannan wata fiska ce da ta bayyana a tare da shi ɗoriya sama da kowa wanda wannan ya tanya annabi ya shi da wannan misali akan wannan kamar yadda ya kebanta usman ibn affan da kunya yace ya fi kowa kunya kuma kamar da ne bayani duk mai bibiyan da tafan tarihi ya san cewa annabi ya fi kowa kunya so amma aka ce ɗansa usmanu shi annabi jagora ne shi ne mai shar'antawa shi yasa bai saka sarka a ciki ba domin shi ne asali dukkan adalcin da amana ke tattare da shi abu ubaida ya ɗoɗano amana sani daga jikin mazan Allah sallallahu alaihi Wasallam. haka zalika Usman ibn Affan da Annabi ya ce ya fi kowa kunya ya ɗoɗano kunya sani daga jikin mazan Allah sallallahu alaihi Wasallam. kamar yadda ya ce Ali ibn Abi Talib ya fi kowa ki alƙalanci shi ma ya samu wannan ne daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ki gane cewa dukkan waɗannan abubuwa annabi yakan ciwon su sahabban da waɗansu siskofi cewa na yafi wane wane yafi wane dan zaburarwa da kuma nuna mahimmancin waɗannan sahabbai idan za ku tuna nasara na jiran sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ana so a nuna mana daraja ne da kima da hankali na wannan sahabi shi abu ubaida amir bin sarra ko aka ce halinsa ɗinnan nan zai bayyana ne a lokacin da waɗannan tawaga ta kiristoci suka zo wajen manzan Allah suna yin fatawa A kan ayan nan da Allah ke cewa inda matsala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahukun fayakun الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نتلو أبناءنا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فأدري وأنه مصيبك كذا ba mu kuma ci gaba ba a yanzu za mu daura daga inda muka tsaya insha Allah malam yace walamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam akhbarahum bi qawlihi fi isa ibn maryam yayin da gari ya waye sai annabi ya faɗa ma waɗannan mutane wato maganar Allah tabaraka wa ta'ala dangane da na da annabi isa dan maryam fi daw'i hadhihi al-ayati al-karima a ƙarƙashin wannan kaya mai alkabaka wa tarakahum zalika al-yawm annabi ya kyale su a wannan yini domin aya ta ce a zo ai mubahala da abin da ake so a yi zai ban kwadiya a yi alatsitsi alatsi ne ma'uwan mai kalla tsakanin annabi da su waɗannan makaryata ko waɗanda suke tuhumar gaskiya annabtarsa saboda haka annabi ya kyale su a wannan yini dabba ya kyale su ya ce da yufakkiru fi amri don su je su yi tunani tafi shin wannan abun mai yiwuwa ne za mu yi koko ba za mu yi ba fa'abau an yusirru bima qala fiye isa suka ki tabbatar da abin da annabi ya faɗa tun akan annabi isa alamma asbahu yayin da gari ya waye wa abau an qabuli ma arada alaihim min qawlihi fi isa da gari ya waye a yayin da sun ci karɓar abin da annabi ya faɗa musu dangane da annabi isa wa abu alal islami suka ci kuma su musulunta da ahun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wassalam ya kira su ila mubahala yace to a fito ayi mubahala mubahalan shine wannan tsinene ne wannan shine fito na fito din kuma yadda ake yi mutum zai dauko matansa ne da ƴaƴansa da danginsa ko na kusa da shi su fito ayi tare da su shi yasa shi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kila malam zai kawo shi annabi ya fito da iyalansa ya fito da nana Fadima da Hassan da Husaini da Aliyu a taho a zuwa wannan tsinene ne annabi ya kira su zuwa ga mubahala wa aqbala mushtamilan ala al-hasan annabi ya taho a tare da shi ya kunshi al-hasan wal husayn da husayn fi khamilin lahu suka taho a ainihin wato wata tufafi nasa sannan wa fatima da na fatima ita ma tamshi inda zahari tana tafiya a bayan manzon Allah falamma ra'aw minhu al-jidd yayin da su waɗannan kafirai suka ga falalle annabi daga cikin gashi ya kawo iyalansa da yarsa har da jikokinsa jikoki su ma 'ya'ya ne ina fata ana fahimta suka ga lalle da gaske yake abin nayi da suka aikata bala yake cewa wa tahayyau wal wata khalu wa sai suka koma kuma suka ce kai mu koma a zofa a shawara fa kullum kullun min al wasu was-sayyid lil-akhar kowane shugaba a kowane jagora mun kabilu ne da yawa kuma kowa da wakilan da yake wakilta sai kowa ya rika ce ma kowa Allah ta fa'al ce wallahi karfi wannan titi ne ne na kada ai mubahalan nan fa wallahi la in kana nabiyyan domin wallahi idan har annabi ne shi fa da gaske to fala anana da zo ya tsine mana to la nuflihu nahal wallahi ba za mu taba cin nasara ba wala aqdina kai hatta zuri'an mu gaba dai abinda zamu bari a baya ba za su taba ganin nasara ba ko da abinda muka aikata min ba'dina a bayan mu wala yabqa ala wajhi al-ard min nasaratan wallahi gashi eh ba zai tsaye da ba zai tsira ba a cikin zuri'an mu gaba dai gashi wannan ba za a samu ba na cikin zuri'an mu kuma kai mubahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala zubur sai ko kun ba ba za a gani ba namu illa halaka fa ya halaka duk mutumin da yake zai irin wannan ya fito na fito da gaskiya irin abin da yake samun sa kenan zaman to cewa ya tsare ya lalace balantana ma kuma har ta kai ga an yi tsitsirin an yi an yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mubahala aka yi kai tsaye ba amma wannan mubahala ce indirect domin cin karo da nuna cewa abin da annabi ya yi ba wani bakon abu ba ne ni ma zan iya yi abin da musaila matul kazzab ya yi annabi ya shafa kan wani yaro da yake da kora gashinsa zai fitowa ya lalace ya yi masa addu'a gashi ya fito mai kyau da warke sai shi ma ya nuna cewa ai zai iya wannan ya shafa kan wani yaro ya masa addu'a shi kuma gashinsa sai ya jibi wannan yaron sai ya koma mai ƙwaryen molo sannan malamai suka ce bi yaron da za a haifa a tsakan wannan yaron da ƙwaryen molo ake haihuwarsa gaba ɗaya babu gashi saboda illar waccan addu'a ta musaila matul kazzab da aka yi a kan wannan a ce to yanzu ka idan muka zo muka yi fito na fito da manzan Allah ba fa mu kaɗai in wannan za ta mu ba domin hatta zuri'an mu suka ce ba gashi balantana kun ba komai ba za a samu sai mun halaka gaba ɗayan mu za mu lalace sun ba sama ra'ayuhum ala tahkimi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi amrihim sai suka za a kan to yanzu a mai da al'amarin zuwa gurin manzon Allah kawai shi yanzu dai da zama alƙali sai abin da ya yanke hukunci ina fata ana fahimta a ja'u sai suka zo wa ƙalu suka ce inna nu'ti kama ka sa'altana za mu baka abin da ka tambaye mu fa qabila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-jizya annabi sai karbi jizya da ya nema a wurin su domin su zauna ne ba za a yi yaji musu biya jizya domin daula ta zama ta musulmi yadda za ku zauna haka kawai ba tare da biyan waɗansu ababe ba da za a amfana da su domin za a ba ku ruwa za a ba ku wutar lantarki za a ba ku lafiya za a kula da amincin ku ba wanda zai yaƙe ku ba wanda zai taɓa dukiyar ku haka ba zai tafi a banza ba akwai bukatar dole sai kun biya za ku ba da wani abu wanda shi ake ce majiziya wa bai tilmalin musulunci domin mukabil ga waɗannan ayyukan da za a dinga musu malam yace wa salahum ala alfai ala alfai hulla annabi ya sulhu da su akan za su biya hulla dubu biyu Ya yace alhum fi rajab za su biya rabi na farko za su biya dubu ɗaya a watan rajab sannan wa alfun fi safar za su biya kuma ɗayan a watan safar kun ga dubu biyu kenan a shekara Kuma a kulla kullatin uqiya a kowace kulla akwai uqiya a ciki uqiya shine irin manya manyan mudu ɗin nan da ake bayarwa Ka kabaki wanda yake mudu 60 ne a cikinsa. ina fata an fahimci wannan shine Ya ce wa atahum zimmatullahi wa zimmatu rasuli kun gani annabi sai ya ba su amincin Allah da amincin manzansa mana babu wani musulmi da zai kai musu hari babu wani musulmi da zai taɓa zuciyarsu, duk wanda ya taɓa su suna da haƙƙin a ɓatan musu haƙƙinsu an ba su aminci ke su zauna a cikin dolar musulunci Wata Raka lahum al ya al na fi aka ba su cikakken yancin gabatar da addinin su a cikin tsakankanin musulmi suna da dama su je su bautar su wa kataba lahum lidhalika kitaba annabi ya rubuta takarda akan wannan shi yasa duk lokacin da za a yi wata mu'amala akwai bukatan a rubuta aqadi a rubuta wanda kaza zai yi kaza to a rubuta kaza zai faru a rubuta mu'amala za a yi ta bashi wala ce a rubuta shine asali duk bashin da aka yi mu'amala aka rubuta shi to an fi biyan sa cikin ikon Allah za ku ga an biya domin an yi ma Allah da'a an yi ma Allah biyayya amma duk ko bashin da za a ci shi A tare da alhiri mutu ba da wuya ake wajewa lafiya da wuya ban ce wai kwata-kwata ba a da wuya da amma rubutu shi ne asali idan ba a rubuta ba a shar'ance akwai halaccin yarda da juna akwai amintaka na aminta da ke kin aminta da ni kina ganin ba zan cuce ki ba ni ba za ki cutar da ni ba sai kika bani bashin ki na karɓi bashin amma ba mu rubuta ba saboda wannan amincin to ni ma sai da aka ja kunne na Allah ya ce wa in amila ba'dukum ba'dan fal yu'addi alladhi tumina amanatahu wa yattaqi Allah rabbahu in ji tsoron Allah mai da wannan bashin yadda muka yi in kawo shi kuma ana iya bada bashi ko ba a rubuta ba sannan idan ana so a rubuta ko babu wanda zai rubuta eh Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ba mai rubutu to ana iya jingina in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda ga wannan waye tawa kudin ta kaza ka ni abin da nake bukata idan mun koma gida zan baka muna halin tafiya ne inda ba wanda zai rubuta shi ke sai karba sai ya bani abin da nake yanzu wannan bashi yayi sadaka da mun koma gida shi kuma sai in bada sai a bani abuna wannan yanzu ana babu wanda zai rubuta ke idan duk babu wannan an samu aminci shine wata tsaya da na karanta da zufa in an ba abukum ba'dan wa falyu'addi alladhi itmina amanatahu wa yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu shay'a kada mutum ya rage sai ma kake kara sai da kika bari kici ai dari ne alhalin 50 ne shi kuma kada hamsin ne ya zo ya ce a 45 ne annabi ya rubuta saura ka in za ka yi wani akadi kamar yadda na faɗa su a rubuta wance wance kin ji kin ji kina to a zo a rubuta rubutu yana da amfani kamar duk abin da ba a rubuta ba babu yadda za a yi so da dama akan samu keti na auratayya malam na aurar da A akan za ta yi karatu mijin mun bar shi haka kuma yanzu shekarar ta ka za yadda ta yi karatu mun yi mun yi kaza kun rubuta ba mu rubuta a wallahi ko ba ku da hujja kan shi matarsa ce Kira ku bi shi a hankali in kuma kuka matsa sai dai auren ya mutu kana son ya ka yi eh, kana so ina son ka to ya ka karatu za ta yi ni kuma zan dauki nauyin ta ba so nake kai ka koji din ka ba ko ne ba ai na son ta ni ma ai mata ta ce zai iya taimakawa ya ina san mata ta za ta iya taimakawa ai ni zan bar ta karatu idan mu ma karatu ake duk ya faɗa wannan aiko saboda ka ba shi yar ka zo da wakiliyanka wurin rubuta ya ta za ta ci gaba da karatu bayan ka aure ta har ta gama jami'a sai a rubuta ya sa hannu su ma su hannu ya shirin yana samawa za ku yi an sheku rabawa idan ku da wani abu kuna da hujja kan amma ba rubutu ba komai saboda daɗin baki kawai sai zai bata ce karatu a cikin an auren da ita ne ba a ce dama za ta yi karatu ba wannan shi ga dama ya sa ta ci gaba dama ku kuna son haka ba ta ci gaba ba dama ba ku ce dole sai ta yi ba shi kenan dai ku fatan ku ta zauna lafiya a gidan mijinta ina so ku rika gane inda ake iya iyaye su nuna ikon su ko rashin nuna iko akwai inda ba ku da dama har ga an shiga gaban ku kawai kun gani wai har yanzu ba a samu kullum wannan kofan ba ɗalibai na ta zuwa suna buɗewa suna tafiya su ina hango su daga nan ba kuma wanda ke nuna musu ta kofa a kullum suke sai an zagaye su shi ban san da ya faru ba a yanke shi mana a sa wani kwaɗa ai bayan da za a haka a ce kullum an saba abu Allah ya samu dace a yi kokari a ɗauki mataki kafin wani sati to a nemi wanda mukulli yake hannunsa ku yi magana da malam adam a kuka ba shi mukulli inda yana nan ko kuma wannan mai shayin na kusa ga ɗaliba can kun gani ta tafiya ta koma wani lokaci kuma su ma ɗaliban kamar ba su da fiƙi da sun san dai ba za a shiga cikin masallacin ba ta sama ko sai mutum ya yi masallacin gaba ɗaya mana hajjai samu kofar da shi amma kawai sai sai kofar da kika samu shiga da shigar da kullum shi ke da zai ba. Allah ya mana jagora saboda haka annabi ya rubuta rubutu aka yi akali wannan shi ake ce ma akal da aka yi business tsakanin ni da ke ko tsakanin kamfani da wane akwai abin da ake ce ma MOU ina fata an fahimci wannan MOU din nan ana rubuta shi an gane wannan ko yadda abin zai kasance yadda business din zai faru yaya mega kungiya yaya za a karba ina za a kai shi a kan za a sa ko a hannu za a bi a cikin wasu abubuwan nan gaba ɗaya a rubuta da lauyoyi ana gamawa shi ke nan za ku ga babu wani matsala babu ne amma duka babu wannan wannan memorandum of understanding da ake rubuta shi ne MOU shi ne takardar nan da Allah ya ce a rubuta bashi faktubu ina fata muna fahimta duk mu'amala tajriba ta yau da kullum ta nuna cewa wani lokaci mu'amalolin da ba a rubuta ba. yana wangewa ba da shi ke sa sai a rubuta ba idan ba a san mutum bane ko kuwa mutum ya tura kauje ne ko kaza a rubutun shi ne mafi alkhairi ina fata muna fahimta za a ɗauke shi aiki a ma'aikata za a ɗauke takarda sai ki rubuta a kan leta na yadda za ka yi aiki ka kaza ga wata kaza ko kuma karfe kaza za ka rika zuwa wurin aiki tana tashi karfe kaza duka ce ta yadda sa hannu na sa hannu za biya ka kaza ne hannu na yadda duk ta karba sai kuma daga baya baya ka zo duka wasu abubuwa wanda ba za ba ana da hujjar da za a kuma musu to annabi ya yi musu irin wannan sai annabi shi zo da tsari mai kyau sun tako saboda aka yi rubuta musu rubutu wa talabu minhu an yaba asa alaihim rajulan aminan sai suka nemi ya riga aika musu da mutum amintacce da aika musu amintaccen mutum wanda za su riƙa bashi wannan abu wanda zai musu kaza Ba fa ba'atha alaihim amin hadhihi umma sai annabi ya aika musu da amintaccen wannan al'umma shine aba ubaida yace ya sunansa amir ibn jarrah da ya zama da malu don ya karbi wannan dukiya na sulhu da aka yi في رواية أو رواية قالوا إنا نوكي كما سألتنا سكتي زام باك أبن بسلم بيين والنجزية وبعد معنا ka aiko da mu كأيكو ka معنا ka كهذا mu da mutum amintacce. wala taba asma'ana illa amina kika ce amma kar ka hado mu da kowa ma sai amintacce sai wanda yake amintacce ne faqala sai annabi ya ce la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqu amin hakika zan hada ku da mutum amintacce wato hakika ko kuma gaya sai shi a wajen amintaka tasrafa lahu ashabu rasulillah kawai sai sahabbai kowa yake ta so ya zo a ce a ga waye amintaccen nan a ce da ma dai ni ne za a tura saboda wannan tanziya ne sai kamar dai ce daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa wannan amintacce hadda tabba sai ce haqqu amin bayan ma shi amintacce ne faqala kawai sai annabi ya ce um ya aba ubayda sashi ya kai aba ubayda amir bin jarrah falamma qama yayin da aba ubaida ya tashi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce hada aminu hadhihi umma wannan shine amintaccen wannan al'umma shine aba ubaida amir bin jarrah Allah ya kara maka yadda malam ya ce wa an kaisu bin muslim an samu da kaisu dan muslim an bari anna umar kataba ila abi ubaida fi ta'un umar ya rubuta takarda zuwa ga Aba Ubaida an gane wannan ko ma'ana dangane da abin da ya shafi annoba da ta faru innahu qad awridtu ko qad arabat li hajatan ya rubuta masa cewa wato bukata ta taso mini wala ghina bi anka fiha ajil ilayya bukatan nan bazan taba wadatuwa ga barinka ba da Allah kai maza maza ka zo ila bukataka falamma qara alkitab Ga yayin da ya karanta wannan sako kana sai ya ce a arabtu hajat amirul mu'minin ina karanta laifin sai na gane bukatar amirul mu'minin amma akwai abin da ba ta fito fili an sani kaza ba ina karanta sai ki gane kaza ne zai zai yi miki imani zuwa ga wani abu za ka fahimci kaza ne zai faru ina fata ana fahimta ni ba ma abokin kallon fina-finai ba ne misali zan ba ku kai amma wani lokaci ina zan kalla kowane yi akwai mutum za ga wani lokaci ka kalle ta wanda yana cikin mu ba haka da za ka iya kallo amma ina kallon fim din nan da daga cikin abin da ni na san nakan yi zan ce kaza ne zai faru saboda kaza ya faru cikin gano wani abu zai faru a gaba a cikin jini kuma wallahi ce ga abin ya zo ya faru da ni ake shawara ni kawai ya san karanta abu ne ke kaza to me zai haifar kaza zai zama kaza kaza zai iya zama kaza ba ina nufin dole wai hasashe na ko a ina sai ya zama gaskiya ba wani ina so na hatta a irin wa'annan abubuwan ma na kan yi amfani da wannan to a rubuto maka wasiƙa an yi wata magana za ka iya gane yanzu nan za ki zauna kina magana da ƴar uwarki mace za ta faɗi wata magana magana tata kaninki da ita ji a wurinta tana nufin keke amma kuma kai sai wallahi kina zurfafa tunani kika san maganar ta san ba da ke take ba wata take magana haka tana imanin wannan ba ke ba ba da ke take ba wannan hankalin da Allah ya bamu ba wai an bashi bane kawai mu gane gabas da yamma kudu da arewa mu gane hanyar zuwa masallaci da hanyar zuwa kasuwa mu gane wannan naira dubu ɗaya ne wannan ɗari biyar ne ko wannan naira dubu ko ɗari ko naira ɗari ko ɗari biyu a za mu shaggala shi abubuwa da yawa Ina fata muna fahimta almihim abu ubaida shi ma da yake mutum ne mai hankali na karanta wasiƙar ai kun ga umar bai ce komai ba a ciki ko ya ce yana buƙatar sani ga abin da ya kafin shi kuma kawai sai ya gane menene manufar umar da yake nufi da wannan wasiƙa an gane wannan ko innahu yuridu an yastabqa ma laysa ma ma laysa bizaqi wato yana so ne da bar abin da ba zai baru ba an gane ko an yastabqa ma laysa bizaqi mana ya kyale ko ya bar abin da zai yiwuwa ya zama cikin shi a kasar in je kan su hajjata yace sai ya rubuta na san bukatar ka a hallilni min azimatuk haraka ka tsaftace ni ko ka iya ka cire ni ko ka warware ni daga wannan manufa taka a inni fi jundin min ajdadin musulmi na. domin ina ɗaya daga cikin rundunoni daga cikin rundunar musulmi yace la'ar arghabu bi nafsi anhum an gane ku? La'ar arghabu bi nafsi anhum ta ce ni ba na ainihin wato so in basu shi ne ma'ana la'arhumu bi nafsi anhum anhum da barsu ya taho umar yana da wata manufa zan tambaye ku yanzu yanzu nan falamma qara umar alkitab yayin da umar ya karanta wannan littafin baka sai umar ya kuka wato wasiƙar da abu ubaida ya da masa da shi fasila lahu mata abu ubaida aka ce abu ubaida ya rasu ne qala la yace bai rasu ba wata an an ya ce amma dai kamar dai ya kuza an gane ku qala fa tuwfi abu ubaida wa shafafa'un ya abu ubaida ya ainihin wato Rasu! wannan bala'i ya ainihin wato wani mana yana daga cikin wannan da suka rasu a cikin wannan bala'i umar yana so ya ɗora masa wani nauyi a matsayinsa na amintacce kun gane karatun nan kuwa? ha? ku gane ba? kowa tana da littafi? eh? suna da littafi? ku damu kanku a sai kuma ana amsa yanzu ba ina kuna da littafi ina so ne in ku gida sai ku sake bita wannan fakarar nan kawai iya wannan fakarar za ku akwai wani sabuwa a shi ko kin gano ba sai mun je har gida ba ya guri kan ce mala ya fi da tambaya ni haka nake ina tambaya ba wai darasi wannan malami ke ba ko muhadara ce nike yi ma tambaya nike yi amma wai kai wai karatun masallaci ko wani mutane ko sai majin gane ne ai ba ki da littafi ha malam yace wa zata yawmin wa amirul mu'minin عمر الفاروق يعالج في المدينة شؤون عالمه المسلم والواسع وترى أمير المؤمنين ينا عينهم واتو magance al'amura na ainihin wato duniyar madina ko ce duniyar mulkinsa a garin madina an gane wannan ko wato musulunci da ya yadu a hunna'i kawai ce mai sanarwa ya zo masa shi shine wanda yake sanar ko mai shenan ko mutuwa ko wani abu na alheri mai sanarwa ya zo cewa an kasma ta abu ubaida cewa abu ubaida ya rasu wa asibar al faruku da falaihi ala ainihi gussata biddumu kawai umar ɗan kattabi ya ainihin wato saukar da ainihin wato fuskarta ya rufe idanunta yana kuka saboda ainihin wato wannan rashi kuka a musulunci ba haramun ba. Don an maka rashi menene aka hana kun sani shine al-jaha ko wa ghaba dam jini yayi wato hawaye ya yi yawa har ya ki tsayawa fa fataha ainihi fi islami ya ainihin wato ni ta idanun sa mana ya buɗe idanun kawai ya miƙa wuya domin da zai so ma a gane yana kukan amma kuma dole sai da ya buɗe rahama ala sahibi ya nema masa rahama shi abokin nasa wani ne abokinsa shine abu ubaida da wasa'ada da siriyatu ma'ahu ya daga tunawa da abubuwan da suka faru da shi da abokin nasa abu ubaida a yayin da yake da ainihin wato rayuwa fi halalin sabir wani irin yanayi na mai haƙuri wanda ka da yadda za ka yi ka rabu da masoyinka wanda kake ƙaunarsa Allah ya ce zama mu zama kamar Abu Ubaida mu yi kama da shi in ba mu zama irinsa ba suna cewa fa tashabbahu in lam takunu mithlahum illa tashabbaha bil kalam alafu yi kama da mutanen kirki dan har ba ku zama kaman mutanen kirkin ba domin kamanceceniya da mutanen kirki akwai kira a ciki akwai rabauta hakika wannan bawan Allah sahabi kamar yadda tun farko malam ya faɗa tarihi ya zaza kawo mana komai amma sai ɗan abin da ɗan daga cikin tarihi ya ba mu dama muka iya gani shi kansa malam ya tsakuro ne a cikin abin da tarihi ya iya bari aka gani na tarihin waɗannan sahabbai abubuwa ne cike da littattafai na halaye masu yawan mutu domin da aka ce wannan shine amintacce a cikin al'umma babu ko shakka cikin waɗannan misalai ɗaya biyu uku hudu wanda ba su wuce ƙwaya hudu zuwa biyar ba da malayin su a littafin nan sun wato sun yi kaɗan a su ne misalan kawai da za a bada matsayin amintakarsa idan wanda ke nuna abin da aka bari a cikin littattafai ya fi abin da aka kawo shi kaga sai dai mai fata kawai mu kwatanta idan har ba za mu zama kamar su ba Allah madaukakin sarki ya mana jagora amliyatul umarina wato am shine aminci ko security wanda umar ya samar da shi za ka ce mata umariya فها Umar wani بن الخطاب yamma الله عنه ko kuma kun fada da magana kafin ci gaba da karatu kuma akwai yiwuwar abin da hankali na yadda tafi kai ba shi bane abin da malam zai kawo am mai da na faɗa muku Shi ne security aminci sannan yana zuwa da ma'anar alman man shine gori ina ba ta afirka wannan sannan yana zuwa da ma'anar tamanni buri buri wancan kuma gori ita kuma kalma ce guda ɗaya asalin su ɗin tsaye ne da amana ina ba ta afirka wannan aminu kada ina burin kaza ya faru umanninu alaikum bi kaza ina muku gorin kaza ina fata ana fahimta kamar yadda Allah ya ce mana la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha sannan akwai kuma amn wanda shi kuma security ne kadai kamar yadda na faɗa saboda haka sai a ce za ka ce amniya da fataha ya zama security ya ka ce umniya buri kenan ina fata ana fahimta umniyatu umar ko umniya umariya wanda gama bayani akan abin da shafi abu ubaida da falalarsa da yadda umar ya so wasu abubuwa su faru kuma hakan bai samu ba kiran ce mu ɗauke shi a matsayin umniya ce buri ne da waye umar dan kaddari Allah ya tsara masa yadda arin yace wa ha huwa umar bin khattab radiyallahu anhu yatamanna tilka al-umniya kuma yace ga umar dan kaddabi yana buri yana wannan burin alghaliya buri wanda ke mai tsada wa qalbala qalbuhu huznan ala firashi ikhwanihi wa ahbabihi zuciyarsa cike take da bakin ciki da rabuwa da yan uwansa da masoyansa wa qala yawman wata rana sai ya ce liman haulahu ga waɗanda suke kewaye da shi ce tamannau ko ce tamannau ko tamannu duk ɗaya ne ku yi buri ku yi buri na buge so yanzu ce miki ce mai ke so in fara da ce wannan ta ce wallahi malam so nake in gana shiga aljanna wannan ce burin ki ni so nake in gana samu yaya ko ne burin ki ni so nake in samu muni ne burin ki ni so nake yaya na samu hadisi qur'ani ne burin ki ni kaza nake so kowa da irin burin da ko ba ka wani ko ba da kike san aljanna Ok, inda na fara tambayar da abin da za fara ai na riga na faɗa ne amma da zai yi shiru kowa za ta ce wallahi malam ni so nake kawai kaza kowa za ta faɗa wanda da burin da duniya <laughs> annabi ya tambaye wannan tsohon bare musu dan kauyen nan ya ce masa tamanna sal sai buri tambayin baka sai ce a bashi kuyanga kai ne kai ba ya ce a bashi kare ha kunga shi dan kauye kullun dan kauye ba na nufin bai da wayo bane ya yakan yi wasu abubuwa wanda shi tunanin sa kasir ne ya tsaya ya kauyen su kawai ko ba ta ba wani lokaci mutumin da ke karkara bai taɓa fitowa ba sai a sati yake fitowa kasuwar kawai ya je ci kasuwa ya dawo ya shiga bayan a kori kura ya busu busu wanka sai sati sati ko ba haka ba a haka yake gashi kuma shi ne mai kudin kawai Allah ya bashi wadata ya biya kansa kusan aikin haji yana shiga cikin jirgi hankalinsa ya tashi bai taba shiga jirgi ba an sauka da kyar cikin tashin hankali da zuko hanji ya ga dogayen gine-gine bai taba gani ba kamar za su fito masa a ce zai shiga ɗakinsa inda aka kai shi a hotel ɗin da za su zauna hawa goma sha bakwai ko hawa na ashirin ya zai hau sai ya hawa lifta tsoro yake ji lifta kuma ta ita ma tana duka masa ne wani sai ya zauna a ƙasa kawai ba zai iya hawa ba wani ya gwammace ya rika taka matakalan nan har zuwa na tsaye na hawa ashirin nan ko kuma in ya hawa da ƙyar to ba zai sake saukowa ba a haka ko ya tafi masallaci ya dawo hanya ya bace ba zai kasa gane ya kasa gane ina ne gidansu Allah ya mana jagora su dai irin abubuwan suna nan za ku ga akwai irin wa'annan abubuwa suna faruwa ga mutumin da bai saba da shiga cikin mutane ko wasu abubuwa mai kama da wannan ba kuma sai sai musu fi ruhi da kala ba abu sai wasu suka ce a tamanna lau anna hada jar mamlu'atan zahaban wannan abin da suka faɗa ba irin shi kuma za ku faɗa na sani da ce ni so ni ce a ce wannan gidan da muke ciki a ce ya da zinari kan kuɗi ko dinari wata ta ce sha da mani ne wallahi irin wannan abu ko ba ga wani wata ma jiya za ta yi dama ya fi kuli kuli wata kuma ta ce dama ya shiga da fate kowa da irin abin da zai fada saboda aka ce yake cewa wasu suka ce dama gidan nan ya cika da zinari yace wannan zinarin sufawar guji ba wani ya fita su cinye bane a yace unfiquhu fa unfiquhu fi sabilillah in ci yadda zinarin dan Allah shi kuma na san kika ce zinari ya cika ba dan kike da shi bane idan kike gida a hayin malam bellan eh eh gani wata kuma ta ce yi na fi karfin hayin malam bellan shikenan sun makala ta mallam umar ya sake ce musu tiburi ba wani ya ce a ta manna رجل سيوري يتي a لو أنها Wa لؤلؤا وزبرجدا ni buri na shine gidan ba da zinari bai cika da lu'ulu'u da zabar gari ne babban buri au jawharan ko kuma ya cika da jawhara fa unfiquhu fi sabilillahi wa ba da shi dan Allah ne ya Shi ne buri kaga ko jerin burin sa ba an zo wurin koga shi kuma burin sa a wuce da Ya ce qala umar a atamanna law anna milka haza ko law anna mulu'at ar-rijal mithla abi ubayda ni buri na shirya a ce gidan nan na fice da mutane dukkan su irin kwatankwacin abu ubayda ibn jarrah wa mu'adh bin jabal da kwatankwacin irin su mu'adh dan jabal wa salim maula abi huzaifa da irin su salim maula abi huzaifa wa huzaifa ta gudun yamani irin su nake so su cika mana gida ba irin wai zinari ko azurfa ba mutanen kirki ake kamar ke ce kike kina so in cike aure so nake Allah ya bani ƴaƴa ashirin ake so su ce ana haihuwa ashirin eh kan ce radi gode yawa ko rage ko ki ce ni in na samu biyar masu ishe ni eh, biyar masu ishe ni a samu shek jafar mahmud adam burada wanda ne gaje a samu shek awal albani a samu muhammad bello ahmad al'adamawi a cikin yaya irin wanda za su koyi irin ɗabi'unsu ba ilimin su ake ta irin su kawai ke zuwa a samu ko ba haka ba ne amma akwai wanda ya tashi ne a ne ke samu yarinya ya kyakkyawa yan mafi ta haifu gwamna ta aure gwamna kawai saboda an ce da haifu ba ta gwamna kuma da haifu ba ta gwamna ita burin ta nan wanda kuma za ta ce to ni ce haifu musa ko ɗaya zama likita ko kaza ita ma tana da hankali irin da ta kokarin ta kuma abu ne mai kyau amma shi wannan tunaninsa shi ne a samu waɗancan sahabba Allah mara ce sarki mana gabora sau da aka daidai nan zamu dakata abinda makaranta daidai muna fata ubangiji ta ala ya bamu mu lada wanda muke kuskure ko karanci ilimi muna fata Allah mu da cikin sarki ya fi mana saboda haka muna da dama mutum ɗaya ko biyu na yin tambaya kafin mu yi addu'a insha Allah ta'ala na'am na'am babu tambaya ko to baba albishir bashiri to masha Allah alhamdulillah sabona ya taddin abin shiga ya taddin na yi murna kwarai har na ce aje a taya ki murna to sun zo ko? na'am? to alhamdulillah Allah ya sa albarka Allah kuma ya kiyaye gaba eh alhamdulillah bi shi da sauri yau wa ku Allah sarki na gode sai eh, Allah ya sa albarka Allah ya tsare mana ƴaƴan mu da zuriyar mu gaba daya wannan jarabawa da kika shiga Allah ya sa zama da bidin kokakar daraja ki da shi kansa dan naki gaba daya Allah ya kare mana ƴaƴan mu cikin mu gaba daya mu ma na'am to na kila ba tambaya ko na faɗin burin da ta yi shiru dan na ce kuli kuli ok hausa ma wai yi kyau ba Allah ya mana jagora nan babu tambaya kenan da Allah ya samu dace na'am zuwa wala ban zuwa ai saurara ok ana barin addu'a ko na'am na'am wa alaikum salam to masha Allah Allah ya mu lokacin a ina ne wace to Allah ya sa muna da rai Allah ya sa aibikin lafiya Allah ya zo da su lafiya Allah ya kare su daga dukkan sharri masu aure dukkan mu Allah ta'ala ya mu zaman lafiya a mu da albarka a cikin 'ya'yanmu, waɗanda ba su da aure ciki kuma mazajen kwarai Allah ya ba su ne ciki Allah ya sarki shi ne da mu da zuri'a mu baki waɗanda suka rasu tun daga zamanin annabi adam har zuwa yanzu Allah ya gafarta musu iyayenmu da malaman mu gaba daya waɗanda suke da haƙoƙi a kawunan mu kuma Allah ya sai mu idan ta zo baraka lafiyar mu Allah ta baraka wata ya ba kowa lafiya gida da asibiti hasana wa fil akhirati hasana wa ila nabin nar to Allah ya gafarta الله Allah ya الله da rahama Allah ya yafe مدى Allah madaukakin sarki ya ji kansu ga baki da masu bukatan addu'o'i muna fata Allah ta'ala ya biya kowa bukatun sa na alkhairi duk abin da ya tafi mu Allah ya mana maganin sa Allah madaukakin sarki a mutar da mu a gidajen mu da dukiyoyin mu da wuraren sana'o'in mu اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين